أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu, makaɗaici wanda ke da rinjaye, wanda ya ƙaddara haɗuwarmu kamar yadda muka alƙawarta a kowane yammaci na talata. Za mu haɗu don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi, sharhu sunna na imamu ahli sunnati wal jama'a في زمنه أبي محمد حسن ابن علي بن خلف البربهاري رحمه الله muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aiki ya zamanto yardaje a wajensa. Ci gaba da karanta wannan littafi da muke yi a mun kwana ne a akan shafi na ɗari da goma ko kuma shafi na ɗari da tara za mu tashi a farkon shafi na ɗari da goma a kan gaɓar karatu ta talatin da biyu Allah muke roko ya datar da mu ya yi mana gamdakatar a cikin rayuwarmu ta duniya da ta lafiya. Ƙalal mu'allifu yau muna uku ga watan Rajab. wata na bakwai a jerin watanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Hijira tana da shekaru 1439, ƙalal mu'allifu rahimahullah, wal hajju wal gazu ma'al imamu mazin, ma'al imami mazin, wa juma'a ke khalfahum ja'iza, wa yusalli ba'daha sittu raka'at يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل wannan zai maka nunin cewa shi imam albarbahari wato ɗaya ne daga cikin ɗaliban da suke amfani da karantarwar ahmad ibn hanbal wato bahambale ne malam yace wal hajju aikin hajji walghazu da jihadi yaƙi a haɗa raya tuta a tafi jihadi ma'al imami madin tare da liman ma'ana shugaba wannan shine abin da ya tafi tun farkon asali wanda ke jagorantar aikin hajji shugaba ne kamar yanda shine ke jagorantar jihadi shi yasa kowace ƙasa kake ga take naɗa amirul hajji aikin hajji abu ne na shugabanni su suke jagorantar hajji ba haka kawai ake yin sakara zube ba kamar yadda jihadi ma shugabanni ke jagorantarsa ba haka kawai ake yin sakara zube ba ka ɗau kulkinka kawai ka faɗa wani ka buge ka ce Allahu Akbar jihadan fi sabilillah a ba haka ake yi ba sai da ainihin umarnin shugaba sai da kuma jagorancin shugaba sai da ainihin yardarsa ake yin jihadi kamar yadda hajji take tafiya a ƙarƙashin shugabanci haka jihadi yake tafiya a ƙarƙashin shugabanci to idan mutum kuna da shugaba sarki ko da sarkin naku yana da illa to za ku bi shi sallar juma'a don kada a raba kan musulmi in dai ba shirka yake yi ba sai in shirka yake an gane ko matukar baya shirka don waɗansu laifuka na sabo ko wani ɗan danniya-danniya da yake yi a cikin harkar mulkinsa to ku dale shi a matsayin sa ku bi shi kar ku yi masa tawaye domin a lokacin sai a samu illar da tafi wannan an gane ko a lokacin sai a samu illar da tafi abinda kuke hangowa domin kan musulmi zai rabu wayansu su zama suna binsa wayansu kuma suna kinsa kaga daga nan an samu jama'ar musulmi ta zama biyu to kuma abinda musulunci ba a so rabuwar kawuna shi yasa malam yace wa salatu wa salatu aljum'ati khalfa a kalfahum sallar juma'a a bayan wayannan shugabanni idan aka nada shugaba na daula ko shugaba aka ce amirul hajji ko shugaba aka ce amirul ghazwa ana fahimtar karatun kuwa aka ce wannan shine amirul hajjin ku to za ka iya yin sallar juma'a tare da shi za ka iya yin sallar azhar tare da shi in aka ce kuma wannan shine shugabanku na ghazwa ma amir ku kamar yadda ya cancanci ya jagorance ku ku yi jihadi to ya cancanci ya jagorance ku ku yi juma'a ana ganewa to abinda ake nufi da amirud daula imamud daula duk inda suke to idan suka zo za a yi sallar juma'a a bisu ko suna da wani ɗan yamutsi wanda ya shafe su to a bisu bin su ɗin ja'izun halal ne wai salli ba da hasittu raka'atin ana so mutum ya yi raka shida bayan ya yi jumma wannan malam ya tafi wani wurin da ba mu, ba mauru'in da yake karantarwa ba in ji malamai ya yi hakan saboda tunatarwa cewa akwai a irin na filfili da ake yi bayan juma'a wanda kamar yadda azahar tana da rawatib ko bayan kafinta ana yi bayan ta ana yi lasar tana da rawatib kafinta ake yi magariba tana da rawatib bayan ta ake yi haka kuma isha'i tana da rawatib bayan ta ake yi ko to haka sallar juma'a tana da nata to sai dai shi ya kawo sittu raka'atin wanda kuma akwai ruwayoyi da suka nuna daga raka'a biyu ne abin da ya kai hudu to akwai kuma ruwaya mai shidan kamar yadda a ruwayar Ahmadu ibn wanda shi ya nuni da cewa ruwayar Ahmadu ibn ya bi an gane ko amma ruwayoyin da suka fi rinjaye raka'a hudu ne Allah ya taimake mu to shine yace wa sittu raka'atin mutum zai sallaci sittu raka'atin raka'a shida ha bayan juma'a yafsilu baina kulli raka'ataini zai raba tsakanin kowace raka'a biyu ba wai raka'a shida din zai yi su ne a sakandamanci haka mm dun raka'a biyu zai sallame dun raka'a biyu zai sallame hakaza qala ahmadu muhammad yace haka imamu ahmad ya faɗa. an gane ko to asharu salahiyatul imam kasira inganci gyara da liman shugaba yake yana da yawa duk kake ga kaman shugaba bai da amfani wallahi amfaninsa yana da yawa ko wa'annan 'yan sandan da muke ta zagin su muna gaba su da amfani akwai inda suke dan amfani in aka ce hukuma ko yaya ta lalace akwai wata ƴan ƙofar da ta toshe yanzu wani yana nan yana ga inda ba hukuma da kudin ka zai maida shi nashi don kai baka isa ba to amma yana ɗan jin tsoron hukuma ne duk da kana ganin ta a lalacen yana ta. da a an kyale ni da karfi na an kyale ka da naka an kyale wancan ma katon can da nasa yanzu na isa in yawo da dubu ɗari a jihu na kusa da shi zare mun ido kawai zai yi in bashi to amma yana tsoron hukuma hukuma tana da amfani salahiyatul imam shugabanci gyaransa kasiratun yana da yawa wa muhallu isa wa muhallu iha wa jam'iha wal itla'i alaiha da ainihin muhalli na hangen nesa da shugabanci yake da shi da kuma taro kan al'umma waje ɗaya su tafi akan tafiya ɗaya wal itlaƙo alaiha da kuma sakin komi akanta. wannan duka shugabanci ne yake da irin wannan al'akamu sultaniya allati wato wal itlaq alaiha ko al'akamu sultaniyati allati ullifat fi hadha akwai ainihin littattafai da ake ce da su ahkamu sultaniya allati ullifa ko ullifat wacce aka wallafa su idan kana so ka gane amfanin shugabanci ka gane irin gyaran da shugabanci yake kawowa a cikin al'umma ka gane irin fa'idar da shugabanci yake da shi sannan ka gane nauyin da aka dora wa shugabanni abu kaza na shugabanni ne gyaran kaza shugabanni ne ke yi ɓangare kaza nauyin kulawa da shi na shugabanni ne to ka nemi irin wa'annan littattafan allati ullifat fi hadha wanda aka wallafa su musamman akan irin wannan mislu al'akamus sultaniya sunan littafi ne yace kamar littafin da ake ce da shi al'akam as-sultaniya hukunce hukunce na shugabanci lil mawardi na shi wannan malami al-mawardi shi ya wallafa wannan littafi al'akamun sultaniya akwai kuma al'akamun sultaniya la'ib na abi ya'ala alhambali shi kuma abu ya'ala alhambali shi ya wallafa shi kowanne ka samu daga cikin wa'yannan littattafai in ka karanta za ka ga irin fa'idar da shugabanci ke da ita sannan kuma za ka gane wane irin nauyi ne wanda ya rataya ga shugabanni wanda suke yi a yanzu da wanda ba sa bayi sun watsar an gane ko waɗannan littattafai in ka karanta su za su taimaka maka wajen ganin abin da ya kamata a ce shugaba ya kula da shi ko da za ka nemi zama shugaba ya kamata a ce kana kula da irin waɗannan littattafa ka gane a matsayinka na jauro me ya rataya da kai a unguwarka a matsayinka na ne gari menene ya rataya a kanka na garinka a matsayinka na mai yanki guda menene ya rataya a kanka na yankin da kake shugabanta an gane ko Allah ya taimake mu wa kutubun ukura akwai wasu littattafan ma daban ullifat fi haza wanda an wallafa su akan wannan kawai fiha bayanu salahiyatil imami wanda suke nuna maka irin gyaran da shugaba yake yi a matsayinsa na shugaba wa haza mazkurun fi kutubil fiqh kuma wannan yana nan ma an ambaci hakan din an yi kace-kace da al'amarin an wasa shi a cikin littattafai na fiqh idan ka sa hankali a cikin littattafanka na fiqh zaka gane haka idan kuma ya maka zurfi sai ka nemi littattafan da aka yi su musamman don hakan wafi kutubil aqaid aiban haka kuma an jefa irin wannan matsaloli a cikin littattafai na aƙida. kama kuna kamar yadda ya kawo ana kaga wannan littafin aƙida ne amma kuma ya kawo maganar shugabanci awwalan annahu ya tawalla salahatal juma'a kaga farko sarki ne shugaban gari ne yake da haƙƙin gyara ai harka ta juma'a a hannun shugaba ne shi ya kamata a ce ya kula da harkar juma'a idaini da kuma sallar idi na lahiya da sallar idi na ƙaramar sallah ya tabbatar da juma'a bata gurɓata ba tana nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar ya tabbatar da idi na nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar an gane wannan ba wai kawai a yi tahari ido ba ya kamata a ce shugaba yana sane da irin wa'annan duk wata mas'alar da shugabanci ne ke da nauyi a kanta a ce shugaba ya fahimce ta. Da yawa za a samu wani shugaban nema amma bai san ma babin juma'a ba, bai san babin idi ba, kuma wannan abu ne da ya rataya a wuyansa ya tabbatar da cewa ya dasa mutane akan ƙa'ida ta juma'a ta asali, akan ƙa'ida ta idi na asali. wannan haƙƙi ne na shugaba Wai wa yusallil na khalfahu ko musulmai dole kowa ya salla a bayansa yau idan a ce sarki shine liman ba shi kenan ba harka ta yi kyau kenan shi zai yi hudu ba shi zai yi wa'azi ka isa ka dawo ka ce za ka zagi malamin da ya wa'azi yau sarkin gari ne yanzu nan ka ka haɗu da dogarai eh to shi ɗin nan shi aka ce shi ne shugaba to sai ya zama shi ne imam to dole ka bi shi Matuƙar ba ka son raba kai a ƙasa ma'ana a cikin musulunci don musulmai dole ne kawai ke sawa a ce yau ga kawuna sun rabu idan ya bayyana limamin da yake sallah a gabanku yana shirka, ku dole wannan kan ba za ku bi shi ba. Amma matuƙar ba shirka yake yi ba, to bai kamata a yi masa tawaye ba, amma shugabanku shi yake naɗa layu, shi yake yi wa mata asiri suna bi bita zaizai. Shi yake raba wasu da matan, shi yake ba barayi sa'a shi yake wannan shi ma sai ya zama imam mu ce mu haɗa kai mu bi shi wuta fa za a a haɗa kai a bi shi a taifi wuta sallar da bata karɓu ba to amma idan don yana wasu ‘yan laifuffukansa gefe shi kadai amma ba mu shiriki ba ne ku bi shi don kan musulunci ya haɗu an gane ko idan har ma ya bayyana akwai wani abu ɗan ƙalilan wanda yake maka ƙaiƙayi a zuci aka ce gara ku bishin ku sake sallar kamar yadda wasu malamai suka ce don kada ku bayyana wa mutane kai ya rabu e, wasu malamai suka ce kai a ce a bi shi a sake sallar gara kawai a fito fili a gaya masa kana abu kaza fa ka gyara ko kuma ba za mu sake bin ka sallah an gane ko domin wayanda suka faɗi hakan suka ce to wannan sallar da muka yi muka bi shi me matsayinta wayancan suka ce matsayinta kare haɗin kan musulunci don kada kan musulmai ya rabu a samu illa kafurci ya yi rinjaye ko suka ce a'a to ai ya zama wannan din baka yi ta ta Allah ba ba don Allah ka yi ta ba to yanzu yi wata sallar da ba don Allah ba sannan daga baya ka zo yi wata don Allah kai kuma me matsayinka to matsalar inda wayansu su kuma suka hango ke su suka ce a'a dukkan ta ai don Allah ne ta farkon na yi don kare haɗin kan musulunci ta biyu kuma na yi don kare sallata <laughs> to sun yi ta fama a nan to alakulli halin musulunci bai son rabuwar kawuna an gane ko don liman in ba shirka kuka ga yana yi ba ko kuma yana yi muku sallar ba irin wanda addinin musulunci ya tanada ba irin tasa yake yi to wannan ba za ku yi masa tawaye ba amma in ya kawo sabuwar sallah za ku yi masa tawaye ko kuma yana shirka za ku yi masa tawaye sannan kuma tawayen da za a yi masa a nan za a haɗa kai ne a ce masa ko ya sake ya dawo ya tuba ko kuma ya yi haƙuri da masallaci in ya so an gane wannan to da yawa idan hakan ta faru malamai suka ce in illar karama ce lokacin da aka yi haka ya ware to sai kaga ya tafi da wasu to daga nan kuma an samu jama'a biyu Ta ji matsalar Allah ya kare mu to ita a juma'a da idi duk kulawa da su da tabbatar da su sun tafi kamar yadda shari'a ta tsara ga shugabanni ne wa Musulmi na khalfahu kuma musulmai su yi sallah bayan shugabansu illa an yahtara kuwa sai dai in shi sarkin ya zaɓi wani shi da kansa ya ce ya naɗawa ne wa yukhlifa min al-ulama'i aw min at-talabati al-ilmi sai ya zabi wani daga cikin manyan malamai yace shi ya nada shi liman ko kuma cikin al ilmi cikin daliban ilimi sai ya zabi wani yace kai juma'a ko kaje je kai wa mutane idi to shikenan wannan sai a bi shi a matsayin wakilin sarki yake ana fahimtar karatun ko to kaga kenan ba wai lalle shari'a ta dora sai shi ba yana iya zama shine ke da hurumin akan amma ya naɗawa ne tunda shi yana fama da harkokin shugabanci to bincike-bincike na hukunce-hukunce kai kuma na naɗa ka malam ka je kai shugabanci mutane an fahimta ko? ta sai ya nada man yusalli bin nasi wanda zai wa mutane sallah lakinnal aslu annahu ahqqu bil imamati amma fa asalin abun kam shine yafi cancanta da limancin shi yafi cancanta da limanci ya ma fi dadi a ce sarkinku shine limaminku ko ya fi dadi don shi ne a haƙƙo ya fi cancanta bil imamati da limanci fil juma'ati wal idaini juma'a da idi duka lafa man ya ƙumu bi haza idan kuma ya khalifantar ya ɓora man ya ƙumu bi haza wanda zai tsaya ya rike wannan mukami falahu zali ya samu ya yi hakan shari'a bata takura shi ba amma dai shi ya fi cancanta idan kuma ya nada wani shikenan falahu zalika wa hadha alaihi amalul ana wannan shine ake aiki da shi a yanzu yawanci za a ga shugabanni sun takaita a shugabancin sun nada limamai shine ake kai yanzu wannan na farko kenan shine awwalan an yusal eh, an yatawalla salatal Juma'ati ko to thaniyan na biyu huwa zai yuqimul hajja shine kuma yake tabbatar da shugabanci na aikin hajji wa yaqudul shi shine ya kamata ya jagoranci alhazai na yankinsa wa ya ta'ammaru alaihim ya zama amir jagora na alhazansa wa yanzuru fi mashakilihim shi zai kula da mishkiloli matsaloli na alhazawansa wannan kaga aiki na biyu kenan aiki na farko kula da masallatan juma'a da idi su tabbata ana yin su kama fa'alahu rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabi haka kuma na biyu aikin hajji da shungullolin mahajjata da kula da matsalolin mahajjata na shugabanku ne, shi ne ya kamata ya tsaya ya ga lallai mahajjatan yankinsa ba su shiga matsala ba, salisan. Na uku, iqamatul jihadi fi sabilillah. Shugabanku shi ne ke da haƙƙin naɗa muku tutar jihadi. min salahiyatil imami wannan ma yana daga cikin irin gyara da aka dora wa shugaba huwa allazi ya'muru bihi shine zai bada umurnin age akai hari wa huwa allazi yunazzimu kuma shine mai tsara arrayati tutoti komandoji daukan askarawa na jihadi na wannan shugaba ne wa huwa alladhi yakhtaru aljunuda junuda wal muqatilina kuma shine zai zabi junud rundunoni wal muqatilina ya dau sojoji masu yaki wa ya'muru umaraa kuma shi zai nada gwamnoni na sa hakimomi kenan da suke ƙarƙashinsa umara amiru amiri na yanki kaza amir na yanki kaza amir na bangare kaza wannan babban shugaba shine ke da wannan wai jannidu asaraya sannan kuma shine zai nada kananan rundunoni da za a rika tura su wato idan aka ce sariya bai kai ainihin wato runduna babba wanda ainihin babban kwamandan ƙasa ya jagoranta ba akwai ƙananan rundunoni da ke naɗawa, sai a samu ƙaramin kwamanda sai a naɗa to shi ake kira sariya an gane ko babban runduna kuma wanda babban kwamanda ya jagoranta gaba ɗaya to shi ake kira ainihin jeshi an gane? to kaga ya ce maka shi ne ke da damar nada sariya wa juyush ƙananan rundunoni da manya-manyan rundunoni wa yusallihul mujahidina kuma shine zai tsara yanayin yanda waɗannan mayaka za su tafi wai wajihuhum ila ghazwil aduwi kuma shi zai fuskantar da su zuwa ga inda za su je su yaƙi abokan gaba abokan adawa inda ya tinkarar da su nan za su tafi ko da nan suke so ko da ba nan suke so ba wannan aiki ne na babban shugaba wayu ayyinu lahumul jihata kuma shi zai ayyana jihar da za su tafi ko mun haka ne ko shi zai ayyana musu wuri kaza za a ba dama kuma a kauce a tafi wani wuri wani wurin kuma daban inda ya ayyana can za a je allati a gurin da za su je su kai wannan hari su yaka fal jihadu min salahiyatil imami don haka jihadi yana daga cikin aiki na shugaba yana daga cikin gyara da shugaba ya kamata a ce shi ne zai yi shi walaisal jihadu fauda amma ba a sallama jihadi haka kawai in muka haɗu muka yi shawara sai mu yi zanga-zanga fauda kawai mu ce mu yi kan wani wuri kawai inda muke ga akwai ɗan abu sai mu buge mu kora mu ɗiba mu ce ganima a ‘yan fashi ne wannan ba harkar jihadi ke ba a yinsa da haka fayamilu kullu man arada hamla silaha kowa kawai idan ya ga dama sai ya dau makami faya qutulu wa yahjumu ya kashe ya kai hari wa yaqulu ana ana ujahidu yace ina yin jihadi fi sabilillah hadha laysa jihadan fi sabilillah wannan ba jihadi ake kiransa fi sabilillah ba ba shugaba ba umurni ba ainihin asali wannan ba jihadi ake kiran irin wannan ba kama karya ake kiransa ta'addanci ake kiransa ina muke na'am al-jihadu fi sabilillahi munazzamun duk jihadin da aka ce fi sabilillahi zaka same shi a tsare munazzam zaka same shi tsararre wa mabudun bi dawabi'in eh, shar'iyya kuma zaka same shi yana daure da madaurin shari'a ta addini ba wai madauri irin na son zuciya ba zaka same shi dan ke da shari'ar musulunci ba dan ke da son zuciya ba in dai jihadi ne amma idza dakalatu alfauda amma idan haka kawai shawara za a zauna a kulla a yi zanga-zanga a tashi kawai a yi ca tsara takriban ya zama kawai rushe wuri wasaru zarurata ɗin um, menene dararuhu aksaru min naf'ihi to zai zamanto cutuwar da za a yi sai ya fi amfanin da za a samu in kana fi nafkun in ma har an samu amfanin in ma an samu amfanin to cutuwar da za a yi sai ta fi amfanin fadararun najim ko anhu afsa kuma ainihin cutuwar da zai bullo ta hanyar wannan jihadin da bai da asali wallahi cutuwar aksaru shi ya fi amfanin yawa in ma an samu amfanin fal'umuru laha biɗu. kowane irin al'amari daga cikin al'amurra yana da maɗamfararsa inda ya ɗamfara inda ya haɗu inda ya ɗaure jikinsa da ɗan'uwansa to jihadi yakan samu ɗamfaruwa ne da shari'a ta musulunci da asali kamar yadda shari'a ta tsara yadda shari'a ta yarda yadda shari'a ta tabbatar wal jihadu amruhu azimun don haka jihadi ba ƙaramin abu bane da za a kyale shi haka kawai kara zube ba don babban al'amari ne wanda ya shafi gefen inda ake harka da rayuka, harka da dukiyoyi, harka da zurriya wato tsatson jama'a, domin ana iya raba uwa da uba uwa da ‘ya'yanta, uba da matansa ana iya raba mutum da dukiyoyinsa a raba shi da ainihin garinsa a raba shi da ainihin ransa duka a jihadi ana samu to in aka ce ba fi sabilillahi aka yi wannan aiki ba barnar karama ce eh to amma idan tsari ne na fi sabilillahi duka sai ya tafi daidai yana iya idan kuka riboto mata sai su zamanto ganima dukiyoyi ganima ‘ya'yansu ganima garuruwansu gonakinsu dabbobinsu ganima to idan kuma ba a hanyar shari'a ba ne ba ba to wannan fa ya zama zalunci kaga akwai matsala ka raba ɗa da uwarsa ya da uwarta uba da matarsa mutum da danginsa da garinsa da dukiyarsa ko ma ransa ba ta hanyar da Allah ya ce ba me kake zammani ranar gobe kiyama tsayuwarka gaban Allah eh to amma idan tsari ne na shari'a kamar yanda Allah ya tsara an ka bi wannan ka'idar ta hanyar shugabanci to sai kaga an gudanar da shi tare da samun lada na duniya da na lahira ina muke na na'am a ƙasa ko to shikenan yahtaju ila yala inbidad wato yahtaju ilan zibadi ilan zibadi wato yana da buƙatar a ce an samu haɗin kai a ƙarƙashin shugabanci an samu ɗamfaruwa da shari'a inzibar wa taju ila taqayyudi kuma a ce an taƙaita shi kamar yadda shari'a ta ainihin dabaibaye shi ta tsare shi a ka'idar da shari'a ta tsara bi jihadi yana da baibaye da hukunce-hukunce na jihadi al-mazkura wanda aka ambace su fil kitabi was sunna a cikin qur'ani da hadisai wa kalami ahlil ilmi da gudunmowar masanan ƙur'ani masana sunna laisa al'amru fawda amma ba wai kawai mu zauna mu tattauna ba mu dunguma mu tafi kawai mu kai wa wani hari ko ko wasu hari wannan ba shine jahani ba bi an yati wahidun min du'atil fitna a samu wani daga cikin masu da'awa masu tada fitina waya ta za’am sai riya ha'ula'il ghalina awil mutaqarrifina awil juhal na lame eh la Ya yace ba kamar yanda wasu daga cikin masu dawa da suke kira akan fitinkinu wa yadda za'amu ha'ula'i alagalina wa'annan masu shishigi awil mutafarrifina ko kuma waɗanda suke gefe guda shari'a gefe guda awil juhal ko kuma a jahilai ne ba su fahimci abun ba allazina la runa. waɗanda su kwata-kwata ma ba su sani ba ya ta za'amuhum wa Waya ƙulu nujahidu fi sabilillah su suna nan shugabansu ko su ko kuma ainihin jagoransu dariya wasu? waya kulu yana ce da su nujahidu fi sabilillah muna jihadi ne fi za haza tabaru mina menene darari wannan yana nuna maka alama ce ta cutar da wayansu kawai alal islami kuma cutarwa ce ga musulunci wal muslimina cutar da musulmai ne ko shakka babu duk lokacin da aka ce shugabanci ya lalace an daina kula waɗannan matsaloli juma'a ko oho harkar idi ko oho harkar jihadi ko oho harkar maslaha ta talakawa ko oho to al'amari ya lalace a lokacin ne kuma za a rika samun mutane suna ɗauka da kansu suna cewa bari su je su a lokacin da suka keri kuma a lokacin ne al'amari zai lalace duk ba wani abu bane ya jawo barin musulunci da shugabanni suka yi suka ki ɗaukar musuluncin da muhimmanci, suka watsar da gefen jihadi, suka kwammace su zauna lafiya su kwanta kawai su ci su sha musulunci ya mutu to a haka ne ya jawo har ake jihadin da ba lada amma yau idan da shugabanni sun ɗaure wa wannan gefen gindi da ma da musulunci ya wuce nan inda ake yanzu Allah ce muke mu amma a yin hakan lalata shi da suka yi har ya sa an zo ana cutar da musuluncin ana cutar da musulman walaysa hadha jihadan wanda kuma hakan da ake yi ba jihadi bane li'annahu domin shi wannan bangare da aka dauka ana kiransa jihadi ta hanyar kama kariya lam yataqayyad bi dawabi'il jihadi domin ba a dabaibaye shi an kayyade shi da madauri irin na jihadin musulunci ba madauri ne irin na son zuciya dabaibayi ne irin na son zuciya aka baibayi al'amarin ƙa'ida ce ta son rai aka ainihin tsara jihadin da ita wa iza lam yataqayyad bi dawabi'il jihadi matuƙar ko ba a dabaibaye shi da ƙa'ida ta jihadin asali ba tsara fasadan sai koma barna maimakon gyara Wa walaisa jihadan ba zai taɓa zama jihadi ba wa kulla shay'in duk wani abu Ta tajawaza haddahu aka yi shi har ya wuce ka'idarsa da Allah subhanahu wata'ala ya kayyade fa innahu yanqalibu ila diddihi to zai koma wajen kishiyarsa ana so a yi gyara sai aka wuce gona da iri me kishiyar gyara to sai ya koma barna ya'udu ila diddihi karshe sai ya koma kishiyarsa inda so ake yi ma musulunci ya ci gaba ƙarshe sai ya dawo kuma ya ci baya Allah ya kare wahum yaquluna al'ana liman ankara alaihim antum tamna'una tamna'unar jihada fi sabilillahi abinda suke gayawa wa duk suke inkarin aikin su sai su ce to ai dama antum ku ne tamna'una jihada kuke hana jihadi fi sabilillahi naqulu maran yace mm mu abinda muke cewa nahnu la namna'ul jihada fi sabilillahi mu ba ma hana jihadi fi sabilillahi lakin naqulu sai dai abinda muke cewa la budda an yamdabi'a al-jihada bi dawabi ash-shar'iyya dole ne jihadi in za a kulla shi a ƙulla shi da maɗauri na shari'a ba na maɗauri irin na son zuciya ba wa ma ta'amalu ku, amma ku abinda kuke a yanzu wa ma ta'amalu ha haza fa’uwa, wannan shawarar kanku ne kawai tattaunawa kuke yi wa laysa jihadan ba jihadi ake kiransa ba wallahi ko wallahu lam a bi haza. Allah bai yi umarni da wayansu kawai su yi tunani su tashi su kamar bakwai ko takwas ko tara su an ta yawa wayansu su je su kakkashe su su yamutsa su su kwashe musu su ɗauke musu su kone musu sannan su ce wai jihadi suka je shari'a bata tsara jihadi haka ba jihadi yana tafiya da tsari a karkashin shugabanci Allah ya taimake mu eh kamar yanda ku duba yanda ake ta faɗan kabilanci kuma in an taba sai a ce mun kashe arna mun ɗebo ganima ba haka ba ne jihadi yana tafiya ƙarƙashin shugabanci da kuma ƙa'ida ta shari'a yanzu komandodi nawa ne waɗanda suke komandantar irin wannan yaƙi na ƙabilanci ko yaƙi na ta'addanci ko yaƙi na son zuciya wanda ya karanci babin jihadin ba kowa ba ne shi dai in ka taba shi kawai tun da ya iya jan kunamar bindiga ya saki shi kenan kawai sai ya kabbara kuma ba haka ba ne dole ne sai an bi su hanyoyi an bi su ka'idodi kafin nan in an cika su kafin nan yake zama jihadi muna da matsala musamman yanzu da falon kabilanci yayi yawa da yawa wallahi za a je lahira a tsinci kai cikin bala'i muna nan a raye muna ta kiran arna shaggu kafirai in ba sa'a aka yi ba muna rayuwa cikin arnanci da kafurci ko shakka ba yanzu rikicin da ake yi yanzu na kabilanci kaga wannan su je su kona ƙauyen wayannan wayancan su kona ƙauyen wayancan kai da kanka ka san dai ba jihadi ba wani ma ba a gayyace shi ba ta shafe shi ba kawai sai ya nada kansa sai kama hanya sai ya tafi wai sun tafi yaki yakin nan wa ya tura ka Allah ƙarƙashin manzon Allah ka je to wani shugaba na musulunci ya tura ka eh in ƙarƙashin ƙungiyar yarenku ne ka je to ka je ta'addanci in dai ka je don kare yarenka ne ka je kana fada to ta'addanci ka je kuma kai ɗan fashi ne duk wanda ka kashe ka ɗau yansa ka masa fashi ne kawai ba jihadi ba ne kuma ba halal ka ɗauko ba haramun ne kamar yadda shi ma in ya kashe ka haram ne in ya ɗauke maka haramun ne in ka kashe shi ka kashe rai kamar yadda in ya kashe ka ya kashe rai don manzon Allah ya barranta da kai da kake faɗa akan ƙabilanci laisa minna man qatala alal asabiyya duk mai fada akan kabilanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ni ba mai fada akan kabilanci don an taba kabilar ku ku tashi ku ta fama mu ai kaza mu Hausawa mu Yarbawa, mu Ibo mu Fillani mu Kanuri mu Boyi mu Yungur mu waye waye muna ta fada muna kashe junanmu mu yi asarar dukiyoyinmu mu yi asarar ‘ya’yayenmu, iyalanmu muhallanmu yanayin rayuwarmu ta gurɓace sannan kuma mu dawo mu koma muna fafutukar gina shi bayan da ya gini, ya rushe eh wani yana da dukiyar sai ta lalace sai ya dawo kuma yana fafutukar nema sabon nema ina ci gaba da aka samu in da kana jin haushi an hana ka ci gaba to yanzu ba da kai fada ka rasa duka menene ci gabanka Allah ya sauye ina muke eh ashe fa iqamatul hajji wal ghazwi wal jum'ati wal wal idi min salahiyati min salahiyati waliyil amri ko? to wa'yannan al'amurra kula da aikin hajji kula da jihadi kula da juma'a kula da idi yana daga cikin gyaran shugaba waliyul amri mai jibinta al'amarin musulunci wanda ya sa musulunci a gaba yake kula da shi a matsayinsu na shugaba shi ne zai kula da wayannan ya tabbatar da yankinsa gaba ɗaya ya ba da doka lokaci kaza

na haɗin kai ne ba dalilai ne na haɗin kai ba ko da kana da dalili tun da abin da kake so ka rushe ɗin ba wai ya saba shari'a ba har ma ya fi ka dalili menene na ɓantaro wannan ƙaramin dalilin don ka raba kan mutane eh kaga idan akwai shugabanci babu yanda za a ce ga wani masallaci can su karfe tara za su yi juma'a ga wayancan kuma karfe ɗaya da rabi ko sha da rabi kaga dole ne salahiya na shugabanni za su tsara wannan don kan al'umma ya hadu ko da akwai dalili da kake da shi in ka san in kai zai raba kan al'umma bai kamata ka kawo shi ba sai dai idan wanda mutanen suke kai sabon Allah ne ya saba wa shari'a to sai ka kawo naka don gyara to amma nakan nan in ka kawo shi su ma wanda suke yi din shari'a ta yadda kuma akwai dalilan da ma har sun fi naka ƙarfi kuma duk ko ina an rinjaya akan wannan sai ka ce sai ka kirkiro wani ai saboda an taba yi bari ka an tayo shi cikin al'umma wannan ka ne raba kan al'umma ne an gane wannan ko mm. ya kamata mu rika ganewa in dai sunna ana kan wata sunna an haɗa kai a kanta sai kace bari ka kawo wata sunnar da za ta sanadin rushe waccan to wajen rusa ta din fa za ka raba kan mutane wayansu za su biyo ka wayansu kuma su ce san ba su san wannan ba to gyara bai yi ba kenan garin gyara an samu arna matukar da mutane suke kai bai saba wa shari'a ba har ma hasili shi ma akan shari'a ne to ka haƙura a tafi akan haka don kan mutane ya haɗu an gane Allah ya taimake mu a wurin domin abin na ta yana da ɗan yawa in muka ce za mu kama domin yanzu ma su jawo masu yi Yo, to, <laughs> to. to ashe yaron kai ne ya ta yana da kokari a nan za mu dakata sai a yi haƙuri domin karatun yana ɗanɗanfare da juna kuma idan muka ce sai mun ƙara sariya ƙarshen gaba to ko shakka babu dare zai yi saboda haka za mu yi haƙuri sai kuma Allah ya kai insha Allah sai mu ɗora daga inda muka yi matsaya dai Allah ya ba mu ladan shi to wadanda suka san tsarin walimomin nan fa zai su zo su sanar don ni ban san wace ce a gaba ba wace ce a baya ba ko ban san yaushe don za ku zo ku shiru ku da kuka san yanda walimomin suke ku zo ku sanar yawwa dan muna daɗa mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya taimake mu muka gabatar da tafiye-tafiyen wasu suka, da aka yi wanda aka je marabar kokki da wanda aka je a faram muna mika godiya ga Allah sannan addu'a ga bayin Allah wa'inda suka taimaka da dukiyoyinsu da shawarwari da jikinsu har hakan ya gudana tare da cin nasara ko shakka babu wannan yana nuna mana lalle akwai alamar ƙoƙari da muke na farfado da jihadi na ciyar da addinin musulunci gaba a ainihin wannan yanki namu domin duk inda muka je za ka ji masu wurin suna yabawa suna cewa su kam sun dade ba su ga an yi da'awa irin wannan ba musamman mutanen faram sun tabbatar mana da cewa su ko wa'azin jiha ba taɓa yi wanda ya ba da taro irin wanda aka je wannan karon ba domin muna gani wazuzzukan da ake ce musu na jahohi din aiko saboda gaskiya ana sakaci wajen shajja a mutane jihadi a karantarwa yake yau idan da mun haɗa kai kowane masallatai ana karantar da mutane ana haɗa kansu a wurin ne shugabanni limaman masallatai suna shajja a mutane suna basu su muhimmancin da'awa to da ko ina ba in an yi kira haka za a gani to masallatai yawanci limamai sun yi sakaci ba sa sa darussa da suke haɗa kan al'ummar yankinsu yanzu idan da kamar yadda muke yin nan ne limaman bangare-bangare haka ake yi ana samun shajja'awa to fa ko ina yaushe aka yi kira za a ga mutane domin mutane suna son addini fiye da yadda kake tsammani duk lokacin da kaga mutane lalacewa ta yi nisa akwai sakaci na malamai sakaci na shugabanni gaskiya shugabannin nan namu idan da za su daurewa da'awa gindi to insha Allah musulunci fa yana nan kuma masu yinsa suna nan kuma suna son kayan su kuma suna yinsa to amma duk sanda aka kyale ba a samun kira daga kitabu wa sunna to za a samu kira kuma daga shaidanu ku duba yadda bukukuwan musulmai suka lalace shaidanu sun kwace maimakon walimomi sai kawai kaɗe-kaɗe ake yin an samu aure me ya jawo haka sakaci ne na limamai saboda mu ɗauka liman aikinsa kawai ya jagoranci mutane a yi sallah komi ake a unguwarsa bai dame shi ba komi ake yi a gari bai dame shi ba duk lalacewa matasa bai dame shi ba zama da jahilci bai dame shi ba wannan kuma ba shine shugabanci ba ba shine limanci ba limanci kai ka zamanto mai haƙuri mai tarbiya ka ɗau nauyin karantar da wannan ɓangaren da aka baka don me don ka tabbatar da cewa an tafi akan daidai ba wai kawai a yi sallah a tashi ba kuma a koma a ci gaba da saba wa Allah eh. to idan da Allah zai taimake mu limamai dukkanmu mu ɗauki irin wannan tsari na karantar da mutane da shajja'a su to insha Allah da al'amurra za su mana kyau Allah ya taimake mu a now to sai kuma sai kuma kasuwa ne sai kuma litinin to Allah ce muke mu yanzu wa'azuzzukan da suke gabanmu shine wanda za mu tafi domin ranar asabar mai zuwa wanda da ranar juma'a suka sa sai aka ga direbobinmu suna harkar ɗiban yan kasuwa sannan kuma lokacin da ya kamata a tafi a lokacin yan kasuwa suke dawowa kuma hanyar daji ne za a yi ta haduwa da motoci ba daɗi shi ne aka maida shi ranar asabar insha Allah sai a ci gaba da hakuri dai don ganin darasinmu na asabar yana samun abun nan to shi ma wannan darasi yawa don wannan darasin da muke na ran asabar shi ya shajja'a mu har muke ake gayyatar mu wasu wurare ko shi ya haɗa kanmu har ake neman mu a wani idan ba don darussan da muke samu muka haɗa kanmu ba idan haka kai aka yi shela ka ce jama'a akwai wa'azi ba mai kulawa amma saboda aiki da karatun da muke yi muka gane ba mu da wani jihadin da za mu yi hankalin mu kwance mu tabbatar da mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun koyi da sahabbai ba tare da mun cutar da wani ba kamar jihadin wa'azi karatu karantarwa sai muka rungume shi sai muka ga shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yi kadin jihadi da takobi to shi yasa sai Allah ya taimake mu ko muna cin nasara duk inda muka je sai ka samu karuwar ahli sunna a gefen kuma sai an yi ta aikowa mu ma ana muna so ku dawo to amma lura da aikin na kuɗi ne shi yasa ba ma sai mu ce musu ku yi hakuri sai wata ran kaga da muka je mai geron nan suna ta aikowa suna so a sake zuwa ko haka kuma wayancan gefen gabar din nan haka ake ta zuwa ana gaya mara to kuma abubuwan suna gaban mu da yawa idan muka ce za mu amsa abun zai ainihin yi banga banga wa mutane duk da dai ana kokari Allah ya saka da alheri to yanzu haka mutanen bariki zuwa da muka yin nan ya ƙara shajja'a su har yanzu sun sake gayyatar wata walimar ko wani wa'azin din amma shi a wata mai kamawa ne akwai wanda ya nemi aje amma muka ce ya yi kusa ba za mu sake komawa to yanzu kuma wasu sun sake aikowa akwai auren da za su yi amma a watan gaba da wannan watan to shi yasa muka ce to watakila shi wannan ko za a samu bayan an gabatar da wa'annan wayanda aka yi wa alƙawari to ‘yan uwa musulmi haɗin kai ne da muka yi muke gabatar da wayannan darussa muna aiki da su shi yasa har ake samu wannan ci gaba amma ba wai don ƙarfinmu ya kai haka ba ba kuma wai don iliminmu ya kai haka ba a taimakon Allah ne da kuma tsayuwar mu tsakani da Allah da muke yi don haka idan muka sake tsayawa tsakani da Allah muna yi don Allah insha Allah ci gaban da za a samu sai yafi haka Allah ce muke mu idan kuka duba aikin addini maimaita kansa yake haka fa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi kai haka shehu Usman ibn Fodiyo da yazo haka yi kai duk wani ali sunnati wal jama'a da kuke jin labari wani wuri an samu ci gaba da haka ake somawa ba wai da fada ba ko da harkowa ko da rigingimu ba an sha mana mugun nufi an sha mana mugun nufi so ake a ga an halaka mu ma ana cewa ai da haka ma boko haram suka soma ai da haka mai tafi ne ya fara mutane ba sa son alkai abinda za a gyara maka ɗanka a nuna masa shaye-shaye ba kyau ya dawo ya karanta alkur'ani ya zama mutumin kirki ya zama mai maka da'a mai wa shugabansa ɗa'a, wai shine ake so a dakushe eh? yanzu duk matasan da suke cikin wannan tawaga akwai ɗan sholi akwai mai shan wiwi akwai mai shan giya akwai wanda yake zagin iyayensa akwai mai fatan babansa ya mutu ya gado eh saboda tarbiyya ce ta musulunci muke yi to amma wai fatan ba za a yi ba fatan alkhairi ba sai mugun nufi sai mugun nufi kuma mugun nufi ga kyakkyawan abu taki ne duk yanda za ka yi mugun nufin ka in ba haka ne manufar mai aikin ba to Allah ba zai baka nasara ba ai shi Allah subhanahu wata'ala yana tare da wanda yake yi don shi sannan kuma su shugabanni da kake ka zuga su su ba wai suna aiki da rashin hankali ba kowane shugaba ya san abin da yake ko kuna tsammani karatun nan da muke yi ba hukuma a wurin eh, yanzu duk taron nan zaka ce kawai kuna nasu ne eh, ba waɗanda suka san abin da suke yi a hukuma ai suna jin karatun suna da hankali sun fika basira su sun gane abin da ake nufi da karatun fiye da kai don ka yi zuge-zugenka ka yi ɓatawarka to suna nan sun ji kuma yadda kake tammani duka ana ɗaukan karatun aje a aje shi a tebur a sa aji in akwai inda ake nuna alamar tunzurar da jama'a ma za su ji in kuma tarbiyya ake karantarwa ma suna ji amma mutane ba abin da ake yi wa aikin alkhairi fata sai mugu abu mutum sai kaji ji yana jaja nasa ya nasa gebe ku yi hankali da su nan karfa wani abu ya taso fa ku ce ba mu gaya muku ba wai shi dole bala'i wai zai taso ga bala'i kana tare da shi jahilci akwai jahilci akwai bala'in da ya fi jahilci akwai bala'in da ya fi gidadanci a cikin addini kana babba ka zo ka kwaba kwaba a sallah baka sani ba ka kwaba kwaba a gefen tauhidinka baka sani ba amma ka ja su gefe wai kana musu tarbiya ku yi hattara wallahi ku yi hattara da su ku yi hattara da su to su waye wani littafi muka zo da shi sabo wanda mu muka kirkiro shi eh kafin a yi garin son littattafan da muke karantawa suna nan hmm. eh kuma alkur'ani sunna ita ce asalin addini in ka ce kuma yin su barna ne to manzon Allah barna yi? ko sabon manzon Allah barna suka yi ko malaman sunna duka barna suka yi in har ba a yi adalci ba to anan ne za a ce mai bid'a wai shi a kyale shi mai kira akan sunna a hana shi eh? karka ɗauka fa wannan hargowar da kake yi aka kyale ka an san shirme kake eh amma mai hankali kai hatta arna sun san masu addinin musulunci na gaske wallahi sun matallahi kafiran da ba su karanci ƙwar'ani ba suna gane musulman ƙwarai suna gane nan kawai irin namu suke eh haka suke cewa ce nan kawai bambancin mu da su ba yawa eh ba Allah ya don haka insha Allah ranar asabar za a yi ƙoƙarin ɗunguma kuma har a gajiya dai kamar tunda muka ce muna koyi da sahabbai to fa ba gajiyawa hatta al domin Allah cewa ya fa'budu rabbaka hatta ya'ti yakal yaqin ci gaba da ibadar ubangiji har sai mutuwa ta same ka don haka da kace da mu muke kaza tarihin kai baci gara ka ce. tun da aka soma muke kaza har yanzu fatanmu Allah ya sa mu mutu muna yi kar ka kafa tarihin da mun yi wannan ba zai ma amfani ba yauwa da muna yi da mun yi gara a ce har yanzu mu muke yi kuma da fatan Allah ya sa mu mutu muna yi Allah ya taimake mu sannan ranar asabar a ah, ladi insha Allah muna tsohuwar kasuwa litinin kuma sabon fegi to wayannan wazuzuka guda biyu a guda biyu na sabon fegi da na tsohuwar kasuwa su ne nake so in ɗanyi yi taliki a kansu kaɗan a yi da yawa muna ƙoƙarin ɗunguma mu tafi wasu wurare idan aka ce a gari ake yi kuma sai a shiga gidaje a kwanta akwai matsala bari gaya mu kuna da masu adawa da ku a inda kuke wani lokaci fiye da inda kuke zuwa sai aka je za a yi wa'azi a inda kuke an je wata unguwa da watakila dama ana yi. ba a son abu sai kuka ki zuwa sai malamin ku ya je shi kadai me kuka yi wa kanku kun tona wa kanku asiri kuma kun kashe kanku a gari akwai inda ake cewa ku karaci zagaye-zagayen ku dai amma ba dai nan ba to kuma nan din za an kira mu to ina nuna muku ba mu yi taron da ya bi wanda muke yi in za mu faram ko in za mu mai gero tun da a nan da ƙafar ka za ka ruga da gudu da kai da yaranka duka kuje ko ba mota to ya kamata a ce taron da za mu yi in mun je tsohuwar kasuwa ya fi duk taron da muke yi in za mu wani wuri an gane ko haka inda duk ake yi a garin nan ya kamata a ce muna ɗunguma in ce yaranmu da mu kanmu mu je mu cika wajen domin me tallar sunna muke yi yi ba bidiya ba ce da ya kamata mu sa ƙasa a gwiwa wajen tallata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka ji ka ba je ka kai ma karka ji kai ɗin nan wai kana jan jin zazzabi zazzabi sama sama Ɗauki zazzaɓinka ka tafi da shi wai gajiya nake ji na dawo da ƙyar ka yi haƙuri ka tafi watakila to Allah ina za ka je yanzu ka wuni ina ka kuma mai diya dale ta ka tafi wajen wa'azi ka gane ko su wasu yan abun nan ne Yusufu ne yauwa suna iya su lallaba ka ka zauna baka je wa'azi ba wallahi yauwa yauwa Allah ya taimake mu to waɗannan su ne abubuwan da suke gaban mu insha Allah now <laughs> to ai wa'azi ne ko ai ba ya za mu ba mu wa'azi muke zuwa kuma kowa ya samu mu ba yan ta'adda bane yawa mu kira muke da ayoyin alqur'ani da sunnar manzo Allah harasashin mu kenan eh eh mu ba wai muna zuwa ta'addanci ba ne a keke da keke ne Allah ya ce manzo Allah ya ce an gane ko yawwa na'am lokacin tafiya dinne karfe biyar muke son mu tashi sai dai in wata tangarda ta samu eh amma da son samu ne a ce karfe biyar za a saki a mota kuma a yi jerin gwano a tafi insha Allah eh ina ganin haka yayi aiko yawa domin ya kamata kamar yadda muka yi magariba a faram a ce muna isa magariba mu yi ta cikin dumne daga an dan yi isha'i sai a so mu karatu ba tare da bata lokaci ba a dawo akan lokaci Allah ya mu na'am na'am to to kamar yanda dai shi dan uwa ya bada shawara har yanzu dai kamar yanda ake taimakawa da jiki da dukiya yace to a dage dai wa'anda suke domin akwai wa'anda su suna yi wa kansu asusun daukar mota da kansu kuma muna sane da labaransu ‘yan agaji suna gaya mana kuma muna ci gaba da yi musu addu'a da fatan Allah yi wa dukiyoyinsu albarka. A gaskiya wa'yannan bayin Allah ba ma cewa komi suna daga cikin wa'yanda suke cire tutar sunna a wannan yanki namu. Yau don haka gaskiya ba abin da za mu ce sai dai du'a'in da za mu yi ta yi musu Allah ya saka musu da alkhairi muna sane da abin da suke aikatawa kuma Allah ma ya sani dama kuma cewa yi kuli imalu fa sayarallahu amala, wa rasuluhu wal mu'minuna ku yi aiki tsakani da Allah Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai gani muminai ma za su fahimce ku su ga aikin da kuke yi don Allah ne kuma a tana da muku lada to don haka har yanzu dai ana ci gaba da wannan tanadi domin ainihin tattalin motocin da za a taimakawa bayan Allah su hau zuwa wannan wa'azi na dumme da kuma ‘yan agaji da suke karɓar taimako domin su ma su samu waɗansu motocin bayan wanda bayan Allah suke taimakawa da su a duk lokacin da irin haka ta taso su sukan nemi a yi bara to don haka yanzu ma sun nemi a tashi a taimaka musu fi sabilillahi domin su samu ƙarin motoci ta gefen su su ‘yan agaji. Allah ya saka da alkhairi. Don haka wannan yanzu neman taimakon da za aka tashi yanzu musamman na gefen wannan gefen motoci da ‘yan agaji suka nema ne. Allah ya saka musu suma ‘yan agajin da alkhairi. Sallu ala nabi karim. اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم انك أميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وآتنا وارزقنا وارفعنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت القائل فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gracias. نعم. दोबारा करो